وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون bai dace ga muminai su fita yaƙi gaba ɗayansu ba saboda kar a tumɓuke su gaba ɗaya yayin da abokan gabar su suka yi galaba a kansu ina ma da wasu ɓangare za su fita jihadi a cikinsu wasu bangare kuma su tsaya su zauna da manzon Allah su koyi ilimin addini daga abin da za su ji daga annabi na alƙur'ani da dokokin shari'a kuma su yi wa mutanensu idan sun dawo zuwa gare shi wa'azi da abin da suka koya da fatan ko za su kiyaye azabar Allah da ukubarsa su kamanta umarninsa su nisanci haninsa wannan hukunci ya shafi rundunonin yakin da manzon Allah yake turawa ne zuwa sassa daban-daban ya zaɓi wasu ɓangare daga cikin sahabbansa su tafi.